فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا sai na Maryam ta zo da ɗanta wurin mutanenta tana riƙe da shi mutanenta cikin ƙyamata suka ce mata ya ke Maryam lallai kin zo da wani abu wanda muninsa ya girmama kin zo da yaro ba tare da uba ba